بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف الطرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين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 وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودثاتها وكل بداية ضلالة يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدونة يمتي kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatu na alkur'ani mai tsarki muna nan a cikin suratul bakra jiya mun karanta aya ta ɗari biyu da da arba'in 248 inda Allah madaukakin tsarki ya yi mana maganan wato alamar mulki na ɗaluta wanda annabi 'yan bani isra'ila ya gaya musu bayan sun nema da kuma zuwa dawa wannan akwati din da zai zo musu wanda a cikinsa akwai sauran kayayyakin annabi musa da annabi haruna kuma mala'iku ne za su koro dabbobin su kawo musu wannan gari sannan akwai kuma natsuwa a cikinsa wanda za su samu daga ubangijinsu kuma mun fara bayani akan natsuwar lokaci mana halinsa cewa natsuwar ba wani abu bane face natsuwar da ake samu idan mutum ya samu abin da hankalinsa ya kwanta masa watakina a kansa idan aka ce ga wannan abu sun same shi daga gurin annabawansu yana da tabbatar da gaskiyar addininsu na musulunci to yau insha Allah za mu ci gaba da inda Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim falamma fasala talut bil junudi qala inna Allah mutilukum bi nahar a lokacin da taluta bayan yanzu sun ce a nema musu annabiyan shugaba wa za su yi jihadi da ɗaukaka dinin Allah saboda amalikawa suna zuwa suna yakansu babu dare babu rana suna karkashe su suna ribace su suna zama da su bayi da sauransu to daga baya sai suka ce annabin su ya roƙa musu Allah madaukakin sarki a tayar musu da shugaba za su yi yaƙi don ɗaukaka addinin Allah to sai aka ce annabin da ya roƙi Allah sai ya ce ɗaluta shi ne shugabanku suka yi shakka akan shugabancinsa sai idan an ba su alama wadda zan nuna daga Allah cewa wannan mutumin shi da shugabansu shi ne daluta da aka sai allah maɗaukakin sarki ba su daluta sai ba su alama cewa wannan akwati nasu zai dawo kuma allah ya dawo da akwatin wanda ya tabbata cewa shi kenan da aka daluta sai ya shirya runduna za a tafi yaƙi za a tafi yaƙin amalikawa su wayannan duk kafin su fa al'umma ne na musulmi amma amalikawa a wancan lokacin su kuma al'umma ne na kafirai kuma suke zuwa suke cin nasara a kansu kuma mun faɗi dalilin da ya sa amalika suka ci nasara a kansu saboda watsi da suka da taura da watsi da suka da hukunce hukuncen Allah maɗaukakin sarki ya sa kafirin suka ci nasara a kansu har suka ɗauke akwatin da kuma sauran kashe-kashe da suka yi musu to yanzu sun gane su za su dawo zuwa ga Allah baluta ya shirya runduna za a tafi yaƙi wani kawai ya ce sun kai mutum dubu tamanin domin sun samu kwanciyar hankali a sakamakon dawo wanda akwatin nasu nan ya yi sai zama da kan cewa kowa ya ji daɗi cewa insha Allah za a samu nasara yanzu Allah yana tare da su suka fita kwansu da kwarkwatarsu an ce abin da aka rage kawai a gidajensu mata da kuma marasa lafiya da kuma wanda suke da deformity kamar gurgu ko kuma wanda ba zai iya yin wani abu ba amma duk wani mai jini a jikinsa sai yara ganana duk wani mai jini a jikinsa ya fita da haka ɗaluta ya samu runduna sun kai sama da dubu tamanin to Allah ce falan ma fasal bi jini lokacin da ɗalutu ya ja runduna suka yi gaba in an ce fasala shine tantancewa wannan runduna sun fita a gari sun kama hanya sauran jama'a gari kuma suna cikin gari shine wato kenan an yi faslu a tsakaninsu kamar yadda misali dauki misali mutum ya rubuta littafi za ka ga ce an yi fasali kaza fasali kaza to wannan fasali ya tantantu tsakaninsa da ɗaya fasalin wannan fasali ya tantantu tsakaninsa da ɗaya fasalin abin da aka ware shi ya zama eh, yana da wato kenan entity nasa wadda shi da ake kiransa wato kenan fasulu ko kuma misali mun dawo makarantu ta ce alfasalul awwal alfasalul sani shi ma kana tantancewa wani group na yara da suka ce yan aji kaza yan aji kaza to shi da fasul to an ce fasalar dalutu bil junud dalutu ya tantance iyaka sojoji an fita an rabu da mutanen gari to lokacin da ya kama hanya za su tafi to dama mun san cewa dole runduna sai an yi musu kudu ba sojoji in za a tafi yaƙi akwai wato kenan dole speech da ake musu saboda indoctrination a ƙarfafa musu gwiwa a shajja'a su a nuna musu muhimmancin abin da za su yi ta yadda tsoro ba da shiga cikin zuciyarsu ba kuma za su tsaya su yi su kuma daure ga dukkan wahala da za su fuskanta to sai ya fara ce musu inna allaha mubtalikum mubtalikum lalle Allah madaukakin sarki zai jarrabe ku aikin Allah za ku tafi eh to kun san aikin Allah da ma akwai jarraba akwai jarraba ai inna allaha mubtalikum ay mukbirukum Allah muktabirukum Allah zai jarraba ku binaharin da wani korama abdullahi dan abbas yake cewa wa huwa naharun bainal urdun wa falastin tsakanin urdun da falastin anan aka yi wato kenan wannan kogi ya'ani nahar shari'a almashur wani korama ne ana kiransu kogin eh, nahar shari'a kuma sananne ne to idan za mu tafi on our way dole za mu ƙetare wannan kogin wannan kogi yana da daɗin gaske kuma da mun tsallaka shi ba da jimawa ba za mu haɗu da ɓokin gaba don haka allah maɗaukakin sarki zai jarraba mu da wannan kogin abinda da yake so da kukar mutum ya kuskure ya sha ya cika cikinsa wadda shi da jarrabawa na farko mun gane ba man shariba ku duk wanda ya kuskure ya sha ruwan wannan kogin falaisa minni to baya tare da ni in ji wato kenan ɗaluta ai fala yusahibuni al-yawma fi hadha al-wajhi to yau ba zai zama yana tare da ni a wannan fuska ta yakin nan ba da aka faman sharibahu falaisa minni ba yana nufin mutumin na ya fita a musulunci ba a'a baya tare da mu a cikin wannan hali da muka tunkara a nan gaba da mu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man gashana falaisa minna duk wanda ya mana algus baya tare da mu ma'ana ba ya fita a cikin musulunci ba a yana na musuluncinsa amma wannan harka da muka sa ta addini ba mu ba shi a cikin wannan saboda haka ya zama ya je harkarsa kenan da ba to shi ma daluta abin da ya fada musu kenan Allah zai jarrabe ku za a samu kogi kuma za mu tsallaka wannan kogin abin da nake so shine kowa ya hakuri kar ya sha ruwan kogin nan mu wuce kawai duk wanda ya sha baya tare da ni wa mallam ya danhu wanda ko bai dandane shi ba da'amu abinci ne daga cikin eh, uslubi na larabci shine larabawa akan kalma daya wani lokaci ba sa maimaita akan ma'ana daya ba sa maimaita kalma daya sau biyu to haka shine alkur'ani sai mai da wato kenan ya amfani da irin wannan usulubin saboda alkur'ani shi yafi komai fasaha a duniya kaga yake ce maimakon yace fa man shariba minhu falaisa minni wa man lam yashrab minhu kaga ya sa shariba ya saki kawo shariba saboda yalwan yaran da kuma zurfin ma'anonin kalmomin shine sai Allah ya canja ce wa man shariba minhu falaisa minni wa man lam yad'anhu duk wanda ya sha baya tare da ni amma wanda bai dandane shi ba wato kina wanda bai abin bai sha shi ba fa inda wamini shine yake tare da ni shine yake tare da ni yanzu ina son musawar mutanen nan sun fita daga gida muƙaddara ga su a gabanmu sun fita daga gida sun bar iyalai sun bar kobe da komai sun tafi jihadi ga kuma kishirwa tun da gaji ana cewa kar mutum ya sha to automatically akwai kishirwa tare da su sun yi tafiya mai nisa sun gaji ga bala'in kishirwa ga kuma kogi a gabansu kuma aka ce kar kowa ya sha duk wanda ya sha inji Allah eh, inji daluta yake bayya tare da ni wanda bai sha ba shine wato kenan wanda yake tare da ni me dalilin wannan me hikima me hikima ba fara yakin ba ba za a bar mutane su sha su cika cikin su ba sai malamai suka ce akwai hikimomi guda biyu ko kuma sama da haka amma dai za mu karbici guda biyu hikima ta farko shine yaki za a tafi shi a matsayinsa na komanda general commander yana bukatan ya tantance mutadansa ya san waye mai da'a waye ba mai da'a ba saboda rukuki za a tafi yanzu idan baka tantance sojoji ba sai da aka je ga ku ga abokan gaba kace kai wane ja nan wannan rundunar ku je ku wannan sai ya tsorata sai ya janye ya za ka yi kaga ya karya muku yaki automatically ya karya muku yaki ka razana ka jawo wani shi kuma tun da ya ga wannan ya janye shi ma sai ya sai ya janye ko ba haka ba kaga matsala ta faru ko an ce wai ana sallah limami ya wuce gaba alwalarsa ta warware da ya sa hannunsa sai jawo bai rabe sai sashi a guri sai shi ya fice shi ma sai ya bi shi <laughs> ya kame da ce na doka sawara samu yi <laughs> kaga abu ya ɓaci <laughs> to a zo da aka ana gudun irin wannan suna ka dole tantance duk wanda ya sha bayya tare da ni automatically duk wanda ba za su yi da'a a can ba za su sha tunda sun zo da kishirwa wanda kuma ya daure bai sha ba a sakamakon umarnin da shugaba ya bayar to wannan mutumin za a iya tafiya da shi yaki haka ne ko ba haka ba wannan shi ne hikima ta farko hikima ta biyu hikima ta biyu shi ne Tun da yanzu an fito filin yaƙi dole ana training su idan an je wuraren irin wannan rikice-rikicen dama ba a son mutum ya zama saboda za a iya tare ku za kuma abin ya zama kun ɗauki guzurinku kun bar gida guzurinku na kwana goma matsala ta ja ku kwana goma sha biyar ko kuma kwana ishirin dole a tirenin ɗinku ku koyi yadda za ku riri ta abinci saboda wannan shi ma nau'i ne na training da aka yi sa ya ce duk wanda ya sha baya tare da ni wanda ya sha kuma fa innahu minni shi yana tare da ni mun gane wannan sadaka haka za su zo su kutsa kogin nan saf su wuce ba su su sha ba amma duk da haka kuma saboda <coughs> yalwa ta musulunci da tausasawa ta musulunci sai ce mai illa ma nika rafa gurfatan biyadi sai dai wanda ya dan kamfata haka da hannu an yadda zaka iya dan kamfata da hannu ka sha ka wuce sha daya in an ce gurfatan shine kamfata guda daya mun gane wannan wannan ma kuma wani nau'i ne na jarrabawa don wani zai iya haƙuri ya zo ya keta ya wuce bai ɗanɗana ba amma fa in yi ɗan kurɓar nan fato kuma sai ya ji ya kai masa <laughs> abin nan kurma sai ya zo iyaka nan ko da haka ya ce sai dai eh, kamfata guda ɗaya idan haka ne fala ba su alaihi babu wani laifi a gare shi qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki sai ce fasharibu minhu illa qalilan minhu da suka zo kawai suka yace ina ai ba zai yiwa kawai sai wannan in ya kafa kai sai kadu kadu kadu kadu wannan ma in ya kafa kai sai kadu kadu kadu kadu kowa sai ya je ya je inda ya je masa hakan nan suka dinga sha sai dai yan kadan daga cikin su sai dai yan kadan daga cikin wasu sun ce ba su mutum 300 ba yanzu mutum da muka ce suka fito 80 sama da dubu tamanin wasu sun ce ba su ɗari uku da goma sha uku ba ko wani abu makamancin wannan da ka illa kalilan sai dai yan kaɗan ne daga ciki abdullahi ibn abbas yake cewa man tarafa minhu bi yadihi wa rawiya wanda dan kambata da hannunsa ya sha shikenan wa man shariba minhu lam yazu lam yarwi duk wanda kuma sai Allah madaukakin sarki da yake jaraba ni daga ubangiji wanda ya dan karfata ya sha sai ya ja koshi dandan wanda kuma ya fara sha kaɗi kaɗi kaɗi kaɗi kaɗi yana sha ɗin to kuma sai ba zai koshi ba ai da koshi na yunwa da koshi na ishirwa a hannun wa suke a hannun Allah ɗaukakin sarki akwai wanda yin Allah ɗaukakin sarki bai sa masa koshi a cikin abinci ba duk abin da ya ci ba zai koshi ba za ka ka ci kare ɗaya na ɗumame sai ka ji ka koshi wani sai ya sai cinye mara da kari ya ce maka ko bai koshi ba haka za ka sha ɗan ƙaramin kofi ka ce ka koshi wani sai shanye jog guda ya ce maka kuma bai koshi ba ba haka bane da haka abun a gurin Allah madaukaki misa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa misa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da wayansu suke azumin wisal irin na kwana uku a jeran nan sai ya ce na hana daga yau kar kowa ya kara suka ce a ah, innaka tuwasil ai kai kana yin wisali dan me zaka hana yace inni lasu ka hadukum wa inni abitu yadimini rabbi eh, wa yaskini ubangiji ya shayar da ana shayar da ni mana yana bani daure da zan iya daurewa wannan abun saboda haka Allah madaukakin sarki yana iya daukewa yunwar ko ya dauke kishirwar dauki misali ashabul kafi shekara su nawa eh falama su fi kafi salati mi'atin sinina ko wazdadu tis'an ma ko yawa shekara 300 har da tara suka yi ba su mutu ba ba sa cin abinci ba sa kuma shan abin sha kuma suna kwance suna bacci ba babu kishirwa babu yunwa haka suka zanna Allah madaukakin sarki ya dauke sababin annabi Ibrahim an jefa shi a cikin wuta Allah madaukakin sarki ya hana ta ya hana ta kona ba da ikon Allah take kona ba to ga wutar tana ce ma bata kona shi ba saboda wanda haka ya sha ɗayan nan sai ji ya koshi kuma saboda albarkacin da'an da yayi wa shugaban da Allah maɗaukakin sarki ya zaba musu qala suddi kana samani 80 alfan fa sharibat minhu 76 alfan su su dubu 80 ne sai aka samu nawa dubu 76 suka sha wata gama aku arba ta alamin sau da aka wanda suka rige bai fi mutum dubu hudu ba ko kaza kala kokarin eh, ibn jarir عن البراء عن البراء بن عازب قال كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر ثمانية ثلاثمائة yace bara'u yace muna magana cewa muna tattauna akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka je yakin badar ba su fi mutum 300 ba wa bid'atin ashar da kuma goma sha kadan su 300 da goma sha kaɗan ai ba da goma sha uku aka ce ko ala idata ashabi taluta kuma su ne ma iyaka ididdigar sahaban taluta to a cikin dubu tamanin din nan kwata-kwata abinda suka rage ba su ɗari uku da goma sha uku ba a wannan riwaya da kenan suna alladina jawazu ma'ahu nahara wanda suka tsallake wannan kogi da su wa ma jazahu ma'ahu illa mu'minun sadaka babu wanda yake tare sai cikakken mumini sai cikakken mumini zai ce kyakken to hakan nan suka je suka tsallake wato kenan suka tafi abin nan fala ma jawaza huwa alladhina amanu ma'ahu lokacin da taluta ya tsallake wannan kogin da shi da yan muminan da suka abin a wancan riwayan in mun dauka mutum dubu hudu a cikin mutum dubu tamanin kaga ko zakka ba su kai ba ko a wannan riwayan kuma su nawa uku su kadai kuma amalikawa dama suna zuwa su kacanta na kasar an san su kuma da karfi da girman halitta kuma yanzu za a fuskanta to da ya ɗabi iyaka wa nan dama da ya ce wanda duk ya sha baya tare da ni ai da suka shan kasa tafiya suka yi kishirwar ta ki mutuwa kowa ya kasa gaba ya kasa baya a gurin aka tafi aka bar su to da bayan sun wuce sai ya ce musu eh, da shi da muminai kalu sai suka zai suna cewa la dakatar da yau mai jaluta wajen ne yau fa babu yadda za a yi jaluta da shi da rundunansa sun shirya dinan wala bayan da muka iya musu ba za ba yanda muka iya musu yastaqallu sau saboda sun raina kansu mutum 313 sun raina kansu sun raina kansu lika ya aduwihim a wajen saduwa da abokin gabansu su likasratim saboda yawan abokan gaban fashajja'ahum ulama'uhum sai malamansu suka karfafa musu gwiwa a cikinsu akwai malamai akwai da ba malamai malamai sai suka karfafa musu gwiwa ai al'amiluna al'alimu na wadda suke masana bi anna wa'ada Allah haqqun cewa alkawarin Allah madaukakin sarki gaskiya ne fa inna nasara min indillahi domin taimako yana gurin Allah madaukakin sarki laisa an kasarta adadin wala udadin ba yana tattare da yawan adadin mutane ko kayan fadin su ba yawan ku ba shine anan nasara take ba yawan kayan fadan ku ba shine wata kinan anan take ba walahaza qalu saboda haka sai suka ce musu a habba kwantar da hankalinku na me za ku damu kan min fi'atin qalilatin da yawa an yi gwabza aka samu jama'a yan kaɗan galabat fi'atan kasiratan sun ci nasara akan jama'a masu yawa bi lahi da izinin Allah maɗaukakin sarki ana samu da yawa haka ko ba haka bane wallahu ma ku dai kawai Allah maɗaukakin sarki yana tare da masu dauriya ku daure kawai sai suka shajja'a su sai suka shirya su kaga a ko ina rayuwar mutane in ana son ta tafi daidai suna bukatar masana akan wannan fagen suna bukatar masana akan wannan fagen wanda yake da ilimi akan wannan wala yunabbiuka mithlu khabir babu wanda zai baka labari sama da wanda yake da experience akai a ko menene ana bukatar mai abin shi yasa zaka ga yanzu ka ce yau an zabe ka gwamna to sai gwamnati da kanta ta dauki masu shawara ta baka wannan mai baka shawara ta hanyar siyasa wannan mai baka shawara ta hanyar addini wannan mai baka shawara ta hanyar lafiya wannan mai baka shawara ta hanyar ayyuka ayyukan project da za a yi wannan masu shawarwari kaca-kaca za a kewaye saboda kadiya ce mai fadin gaske saboda in za ka yi abu in kana son cin nasara to wa'ina mutanen sai ka zama da su sun zama vibrant sun zama masu aiki masu tunani ba kawai masu cin kuɗi ba ya zama duk abin da za a yi ka tara duk wa'ina mutanen in matsala za ta zo ta hanyar likitanci masanin zai ce in mun yi kaza za a samu matsala kaza in za a taka addini masanin addini zai ce in mun yi kaza Allah madaukakin sarki ya hana idan za a samu matsala ta bangaren siyasa zaka masanin siyasa zai ce ta bangare kaza ya kamata mai in mun yi kaza za a samu matsala saboda me an samu kwararru a cikin wannan harka din to kuma komai ma haka ne ana bukatan a samu masu kwarewa ta hanya daban-daban wallahu ma asabirin Allah madaukakin sarki yana tare da masu dole to mu ji malam ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت قدامنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله مرحبا sarki yace ولما برزوا لجالوت وجنوده jaluta wa junudihi lokacin da suka da su da jaluta da rundunarsa ga jaluta ya tsaya a can ga su ma sun tsaya a nan an shaya da ga shi ne mubaraza kidan ko kawai abin da ake jira a cabe to lokacin da hakan nan ta faru ai lamma waja hizbul iman wa hum qalilun su wannan jama'a ta imani su da dukkan su yan kaɗan ne min ashabi taluta daga cikin mutanen taluta lokacin da suka fuskanci adohim abokan gabansu su sune mutanen jaluta Wahum adadin adadun su kuma suna da yawan gaske kalu rabbana afrika alaina sabran sai suka ce ubangijinmu ka zubo mana wato kenan hakuri kaga ba su ce maka ba mu hakuri ba saboda sun fahimci cewa wato matsayin da za su fuskanta matsayi ne mai hadarin gaske ba sai Allah ka samu hakuri suka ce Allah ka kwararo afrik alaina ka zubo mana ka kwararo mana mai sabran hakuri Allah ka ba mu dauriya ba ma wani halin da zai zama wato kenan mun janye mun gudu su da kansu suke wannan addu'a amma me yasa suka ce rabbana ba su ce Allahumma ba saboda yawanci ka gana addu'a ana cewa rabbana to matsayi ne wanda ke mai tsanani idan ba mai tsanani ba ne zaka ji ana cewa allahumma kaza allahumma kaza amma da zaran matsala ta zaka ce rabbana kaza rabbana kaza saboda kai maza maza ka dan fara kanka wato kenan daga ubangiji ta hanyar wato kenan rububiyya shi shine mai komai kai kuma kai ne ake maka wato kenan komai saboda ka rabbana afrika lana sabran ubangiji Allah ka kwararo mana da sauki ai anzil alaina sabran min indika Allah daga gurinka ne muke addu'a ka ba mu wato kenan abin nan ko haƙuri hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa daga cikin addu'o'in da ake ansawa akwai addu'a filin daga an zo za a shaya daga ga ka ga abokan gaba sai kai addu'a Allah madaukakin sarki zai ansa lokacin da aka zo za a yi yakin badar an shaya daga ga kafirai ga musulmai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa yana sama yana addu'a yana addu'a yana addu'a yana addu'a har yake cewa Allahumma in tukutal hadhihi al-isaba lam tubat ya Allah in dai wannan yan jama'a mutum 310 kuna aka kashe su to kuma magana bautan ka a ban kasan nan ta saboda ni ni ne annabi na karshe wannan shine littafi na to in an kashe mu kuma shikenan fa ba magana musulunci kuma duniya ta dare Allah ka mana kaza Allah ka mana kaza yi yake har alkyabarsa sai da ta fadi na abubakar yana dauka yana mayar masa har na abubakar tsabar confidence ma yace hasbuka munashidatu rabbika wannan magiya da kake ubangiji ya isa haka ubangiji ya riga ya ansa kawai ubangiji ya riga ya ansa saboda haka ba a fara ba face sai da mala'iku suka fara sakowa shedan da yana tare da mutanen makka yana tafiya tare da su yana cewa ku zo mu tafi ba matsala ku zo mu tafi ba matsala kun san da yake shi <coughs> ba irin mu yake ba lokacin da mala'iku suka fara sauka shi ya gansu sai ya juya baya zai gudu suka je kai ya kuma kana ta ba mana guya zaka gudu ya ce a'a <laughs> inni araba la tarawna <laughs> wallahi na ga abin da ba ku gani ba inni akafu la rabbul alamin ina jin tsoron Allah ubangijin talikai kaga ya ga matsala ko yace wai yana jin tsoron Allah dan fa <laughs> wai wai yana jin tsoron Allah ubangijin talikai saboda haka sai ya gudu ya bar su to saboda haka su ma yanzu sun yi addu'a a bakin fagen daga suka ce Allah madaukakin sarki ka zuwa mana hakuri wa sabbit aqdamana ka tabbatar da digadigen mu eh ai liliqa'il adu saboda haɗuwan abokin al'ada abokan gaba wajen nibin alfirara wal ajza Allah ka kare mu daga guduwa ko kuma gajiyawa wansurna Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka taimaka mana alal qaumil kafirina kan mutane wanda suke kafirai Allah ka taimaka mana saboda haka sun dogara ga Allah sun tattara al'amuran duka sun mai da shi zuwa ga ubangiji to mu je malam فهزموهم بإذن الله hmm. وقتل داود وآتيه الله الملك والحكمة <coughs> وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين to Allah madaukakin sarki ya ce fa haza muhum bi iznillah sai suka rusa su na a bata kai sai bata kai sai suka rusa su da izinin Allah madaukakin sarki ma'ana sai aka gwabza da aka gwabza sai Allah maɗaukakin sarki ya ba sa'a a rundunar ɗaluta sai suka rusa rundunar jaluta bi izinin lahi ba za muhun bi izinin lah wakatala dawudu jaluta sai kuma da annabi dawudu alaihi salatu wasalam sai ya kashe jaluta a wannan lokacin a nan malamai suka ce wannan shine guri na farko da aka ambaci sunan annabi dawuda a jerin karatun da muka tafi ko an ambaci dawuda a baya saraka wanda shine guri na farko sannan tun da aka fara maganan yakin ma maganan daluta da maganan su yan bani isra'ila ba a ambaci annabi dawo da ba kwata-kwata sai a wannan karan saboda haka shine shigowarsa na farko a sakamakon me kashe jaluta da yayi a wannan lokacin kuma kafin su tafi lokacin da za su fito an ce duk wanda yau ya sa rigar da take ta daidai da annabi musa alaihi salatu wasalam to shi ne zai kashe jaluta wanzu yana da ya'ya da yawa an gwada a wannan an gwada a wannan wanda aka ta masa daidai shine kuma a cikin wa'annan jama'a wanda aka gwada musu wannan kayan shine dan kankanin cikin su annabi dawud alaihi salatu wassalam saboda ka sai gashi an zo an yaki ya bi jaluta har inda yake ya kashe shi to abin akare anan shine su wa'annan amalikawa manya-manya mutane ne manyan halitta ne sannan su wannan musulmi a cikinsu ɗan ƙanƙanin cikinsu kuma shi ne ya je kashe babban domin shi jaluta shi ne shugaban rundunar ma gaba ɗaya kuma shi ne ma sarkinsu gaba ɗaya kamar yadda ɗaluta yake sarki a nan to shi kuma shi ma haka yake sarki a can amma Allah madaukakin sarki ya ba wannan ɗan ƙaramin wa'annan musulmin ya kashe mafi girman wa'ancan kafiran wakatalar daudu. jaluta sai annabi eh, dauda alaihi salatu wasalam sai kashe annabi eh, sai kashe jaluta atahu allah mulka ko sai Allah madaukakin sarki ya bashi mulki ashe annabi dauda alaihi salatu wasalam Allah sai ya bashi mulki mulkin da Allah madaukakin sarki ya bashi tun daga lokacin kuma wato kenan daukaka ta riga ta shigo masa daukaka hmm? ta riga ta shigo masa ta riga ta shigo masa daga gurin ubangijinsa wa atahu Allahul mulka wal hikma Allah ya bashi mulki Allah madaukakin sarki ya bashi wato kenan hikima hikima anan shine me na shine annabci bayan ya zama shugaba sarki sannan kuma sai ya zama kuma annabi ma ya sha'u kuma Allah madaukakin sarki ya sanar da shi ilimi mai yawa cikin abin da Allah yake so ya sanar da shi na ilimin wato kenan duniya gaba ɗaya. saboda aka sai ya zama da kan cewa ya zama ya samu tantancewa tsakaninsu wallahu wa bima yasha'u ay mimma yasha'u Allahu min al-ilmi alladhi iktasahu bihi irin ilimin da duk Allah madaukakin sarki ke bance shi da shi wanda wani bai samu ba sai shi to sannan sai Allah madaukakin sarki ce walaula daf'ullahi nasa nasu ko? nasa ba'dhum bi ba'din ba'dhum bi ba'din nuka ne ko inda ba dan kare wanda Allah yake ma mutane ya ije wa'ansunsu da wa'ansu ba walawala daf'ullahi ko difa'ullahi nasa ba'adahum bi ba'adin ba dan Allah madaukakin sarki yana tunkudewa sharrin wa'ansu mutane a dalilin wa'ansu ba lafasadatil ardu wallahi da ƙasa ta ɓaci gaba ɗayanta misali yanzu a wannan kesin da a ce amalika wannan sun ci gaba dama 'yan bani isra'ila su ne musulmi su ne masu addini sun rusa su gaba ɗaya sun gama da su yanzu ba su rusa addini ba a cikin kokarinsu har tabut na 'yan bani isra'ila sun ɗauke sun gudu da shi ko ba haka ba a sakamakon ɗauke shi da suka yi dama 'yan bani isra'ila yawayancinsu ba su haddace a tauran ba da haka yanzu kenan automatically babu a tauran babu kuma wanda zai karanto a taura don haka hanyar addini babu shi babu kuma dalilinta to saboda haka duk duniya kuma a wadannan lokacin addini ba zai sake samun karbuwa ba kuma sannan sai ya zama karfi guda ɗaya ne yake mallakan duniya wannan karfin kuma sai ya sa son zuciyarsa sai taka kowa yadda ya ga dama ya abin da ya ga dama to amma sai Allah madaukakin sarki ya aiko karfin wayannan yan bani Isra'ila kuma sai zo tun kuɗe wato kenan karfin wayannan kafiran su ne wato kenan amalika a wannan lokacin kaga Allah madaukakin sarki ya amfani da karfin wannan ya tunkude wannan kuma idan muka karanci tarihi za mu fahimci cewa dama duniya ba ta rabuwa da karfi guda biyu wannan yau yayi sa gobe wancan yayi sa ko kuma a bar karfi guda biyu suna gogayya da junansu ba don kuma saboda wa'annan za su rika checkmate din wa'annan wa'annan za su rika checkmate din wa'annan idan wa'annan zaluncin su yayi yawa to nan Allah zai ba su nasara su zo su ko da ba musulmai bane su zo su karya su dan a karya wannan in kuma wayannan ne zaluncin su ya yawa Allah madaukakin sarki zai taimaka ma wayannan su zo su karya nan dan a rusa wannan mummunan zaluncin da suke yi in ko ba haka ba to kasa lalacewa za ta yi dab da bayyana musulunci a duniyar na akwai dauloli guda biyu manya-manya na kafirai farisa da rum haka kuma ɗaya ke cikin mitin ɗaya lamin gulibatin rum ko eh, eh? fi adan al-ard adan mafi kusa ko sai ce me wahum min ba'di galibin sayaglibun kaga da farko rum suka ci nasara daga baya farisa suka ci nasara wayannan eh, karfe guda biyu wato su suke ta mallakan duniya a wannan lokacin amma da musulunci ya zo fa sai murkushe su gaba daya sai zama karfi guda daya da musulmi suka fara rauni me ya faru sai kafirce sake yunkurowa mun gane sadaka Allah madaukakin sarki yana ije wa'ansu da wa'ansu inda ba haka ba la fasadatil ardu da duniya za ta lalace gaba daya wannan ibara Allah madaukakin sarki yayi amfani da ita a cikin alkur'ani kaman gurare biyu akwai wani a cikin da yake cewa dafu dafullahi nasa ba ba'dahum bi din ko lahudimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajid ko yuzkaru fi hasmullahi kasira inda ba dan Allah yana ije wa'insu mutane da wa'insu mutane ba lahudimat sawami'u da an rurrushe dai in an ce sawami'u jam'u sauma'atin sauma'a shine kaman yadda zamu fahimta sa kaman kiskali dai da alaramomi suke yi su je bayan gari su je su ɗaya ɗan ɗakin su haka su shiga ciki su yi ta karatun alkur'ani to kafin zuwa musulunci kiristoci suna irin wannan amma su ibada suke sai ta karanta a taura a eh, linjila da taura a ciki suna kwana suna sallah suna ini suna azumi wannan shine ake kiransa sauma'a to inda ba dan Allah yana ije wa'insu da wa'insu ba da duk ciskalai na wancan lokacin na ruhuban ko ahabar duk za a rushe su lahudimat sawami'u wa biya'un biya'u kuma shine asalin coci kaga wannan sauma'a malami ne guda ɗaya zai ware je ya zanna ya ta karatunsa yana bautan Allah shine sauma'a to duk za a rushe su biya'u kuma shine ɗakin bautar gaba ɗaya na kowa da kowa general coci kenan wanda ranar lahadi kowa zai zo a taru da da a rushe su gaba ɗaya inda ba dan Allah na ije wa'insu mutane da abin nan ba wa salawat salawat kuma su ne gurin ibada wato na yahudu coci shi ne gurin ibada na nasara eh, salawat shi ne gurin ibada na yahudawa inda ba dan Allah yana ije wa'insu da wa'insu ba a zamanin da yahudawa suke zuwan annabi musa ya karantar da addini kafin ma addini ya gurbata da wa'in za su rushe gurin bautar wa masajid da kuma masallatai yuskaru fi hasmullahi kasiran wanda ake ambatan Allah mai girma ambato mai yawan gaske duk masallatan da suke ban kasan nan inda ba dan Allah yana kange wa'ansu da wa'ansu ba da za a rushe masallatai kaga kenan target din barna kwata-kwata kullum shine gurin ibada a lokacin yahudu za a rushe salawat a lokacin nasara za a rushe biya'u da sauma'at a lokacin musulmi kuma ba a rushe masajid a rushe masajid menene abraham al-ashram eh, yaso yayi ne kam ba rushe dakin ka'aba ba rushe dakin ka'aba wannan jalutan da muke karantawa wanda annabi da wanda ya kashe shin nan masallacin kudus wannan masallacin da ake magana akan sa masallacin kudus ya ya taba zuwa ya rushe shi a da sakamakon rushe shi ne da yamma suka ɗauke wannan akwatin da suka tafi da shi wanda a cikin sa fi sakinatu min rabbikum bakiyatu mimma taraka al musa wa al haruna to saboda haka Allah madaukakin sarki ya sanya haka duniya za ta tafi in ba haka ba sai zama fawa guda ɗaya in ta mallaki duniya to wannan fawar za ta zama ta sai ɗara, za ta rika sa ra'ayinta wanda yake mummuna a ko'ina ta hana kowa sakat yanzu kwanakin ba a nan duniyan nan da amerika da rasha ne haka ne ko ba haka ba amerika da rasha ne a lokacin da suke ta rikici a tsakaninsu kaga kusan suya su ne amma da amerika ta yi dabara ta yi amfani da musulmin afghanistan ta rusa rasha sai zama ita kadai ne yanzu kuma wa take yaka musulmi ko ba haka bane irin rikicin da kaga ya faru a kasashen musulmi wa yake hada shi amerika da ingila saboda haka suna kokari wato kenan karshen ta duk wani mai sallah duk mai sallah a ban kasa daga cikin target din su sai sun ga bayan sa a haka kuma yanzu ga kokarin Japan ko China wasu su suna kokarin su kuma su dauko su counter reacting din wato kenan power su to haka nan Allah madaukakin sarki yake tsara wato kenan abubuwan su yawa kaga anan yace walaula dafu wallahi nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ardu inda ba dan Allah maɗaukakin sarki yana ije wa'insu da wa'insu ba to shi nan duniya gaba ɗaya za ta zama ɓarna don yanzu ya zama kai kai ɗaya kake mallakan duniya sai abinda kai ai duk mutane wahala za su sha duk mutane wahala za su sha yanzu duk kashe mutanen da ake nan Amerika ba damuwan ta bane ba damuwan ta bane duk iyaka miliyoyin mutanen da aka kashe a Iraki ba damuwan su bane wanda ake kashe a Syria ba damuwan su bane wanda aka kashe a Libya ba damuwan su bane damuwan su kawai shine hanyar da za su bi su penetrating su zama sun mallaki wannan gidan man da ake rijiyoyi man da ake abin nan don kuma biyan bukatansu personal interest ɗinsu mun gane wannan to sau da haka allah maɗaukakin turki ya zo ya yi amfani da annabi dawuda ya rusa wato kenan ɗalutu wala la dafa wallahi nasu ba zuwan bibadin ko na fasa da ardu ay laula allah yadfa an kawamin bi akharina da ba dan allah yana ingije ma wa'ansu mutane matsala a dalilin waɗansu ba kama da fa an bani isra'ila kamar yadda ya ingije matsala ma 'ya'yan bani isra'ila bi makatalata talut a sakamakon kashe taluta da aka yi wa shaja'atu dauda da kuma jarumtar da annabi dauda alaihi salatu wassalama annabi dauda alaihi salatu wassalam yayi ba la halaku da 'yan bani isra'ila gaba daya sun halaka da yanzu an ɗebe su wato kenan a ban kasa kamar yadda Allah madaukakin suke ce walau la eh, eh, walau wallahi daf'ullahi annasa ba'dahum bi ba'din lahudimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajid yuzkar fiha ismullahi kathira walakin Allah amma Allah madaukakin sarki zo fadlin alal alamina shi mai falana ne akan talikai idan zalunci yayi yawa to zai zai kawo wata karfi da za ta zo ta dan rage masa kaifi az-zulmu la ya dumu wa in dama damara haka ne ko azulmu la ya dumu wa in dama damara zalunci baya dawama ko a lokal milki hakan nan aka baka lokal milki ko sarki ko mai ango ko gidanka kake milki ko wani sakta kake milki ko lokal gama ko wani menene idan ka matsa da zalunci to Allah sai ya yi wani juyin da gaba ɗaya da kai da iyalanka duk za a tumɓuke ku wani ya zo kuna ji kuna gani ko ba yadda kuka iya dare ɗaya kuma haka zai faru in ka matsa da jahilci amma kana cizawa kana furawa sai ka ga wato kenan an jima ana yi wai hausa suka ce a daɗe ana yi sai gaskiya ko to shi wannan kuma saboda rahama Allah madaukakin zaki ne tilka ayatullahi wancananka su ne ayoyin Allah maɗaukakin zarki da tuluha alaikum da muke karanta maka bil haqqi wato kenan da gaskiya nan ibara ana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani labarin da aka karanto a cikin alkur'ani ayoyin Allah maɗaukakin sarki ne ake karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ma al murad shine mu al'ummansa wa innaka lalle cewa kai lalle cewa kai laminar mursalina wallahi kana daga cikin manzanni wallahi kana daga cikin manzanni ko tilka ayatul lahi tulu alayka wa innaka minal mursalina ay hadhihi hadhihi ayatul lahi allati qasasnaha alayka wannan ayoyin da muka baka kissa akan su min amrul ladina zakarnahum labarin wayannan mutanen da muka yi yan bani isra'ila da amalika wannan to labari ne bil haqqi na gaskiya na gaskiya ai bilwaki illazi kana alaihi asiffan da abin ya faru haka muke baka labarinsa gaba daya wanda kalmin da musulmi lalle kana daga cikin manzani wato kenan wanda Allah madaukakin sarki ya aiko sun an ce manzo shine wanda Allah madaukakin sarki ba shi sako ya zo ya kawo wa mutane ko in Allah ya baka sako ka zo ka kawo wa mutane to shine ka zama wato kenan manzo ma'anan manzo shine dan aiki masinja yanzu kotun nan tana da masinjanta alkali sai ce maka je ka karbi takarda za ka yi awani ne ya zama mai manzan kotu to wanda kuma Allah ya aiko shi ya zama shine manzo to sai dai abinda malamai suka ce baya yiwuwa a samu manzo face sai in annabi ne amma zai iya yiwa a samu annabi ba manzo ba yanzu kamar wannan shamuyin din da muke magana ai kaga shi ba manzo bane amma annabi ne ko shi ba manzo bane amma annabi ne shi kansa dalutan wasu suna cewa annabi ne ya dalili saboda umarnin da yake baruwa kamar daga Allah yake samun command ko da yace musu inna allaha mubtalikum bi naharin ai ba da kwakwalwarsa yi ba ko ina ya samu sakamakon wannan suka ce Allah madaukakin sarki ne ya masa wahayi akan wannan wasu malamai suna ganin shi ma annabi ne amma ba manzo ba wasu kuma suka ce a'a ba annabi bane ya samu wannan umarni ne ta hanyar shamwi shamwi menene sham sham sham shamwil to kuma ya ne dai ba a samun manzo face annabi ne wannan shine dalilin da ya sa aka samu bayanan kuskure karara a aƙidan qadiyaniya aƙidan mirza gulam na pakistan da yake shi manzan allah ne kuma ya yadda da annabi muhammad sallallahu ya yadda da alkur'ani ya yadda da hadisai na annabi amma kuma shi ma manzan Allah ne da haka ya fitar da kungiyar da ake kiranta kadiyaniya ita ce ahmadiyya wanda da ke kwatan su a pakistan ne daga baya aka aka su suka koma england suka sa babban hedikwatar su ɗaya babban hedikwatar su kuma tana nan kano a nan najeriya da yake najeriya dama juji ne kowa sai zo watsa ba ruwan gwamnati da abin yanzu babban hedikwatar su tana nan kano ita ce amadiya kuma yanzu sun fara karfi suna yada mutane suna zuwa suna ma mutane wa'azi da sunan eh, ahamadiya to daga cikin munin aƙida su shine shi ahmad gulam din ya ce shi manzan allah ne aka ce su ta annabi sallallahu alaihi ya ce la nabiyya ba da yace ce eh, ai bishi bai ce shi annabi ne. shi manzo ne ba annabi ba ne manzo annabi ne babu bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba a ce ba bai ce la rasula ba di ba <laughs> to Allah wa yi take sauke ta muje tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd man kallama Allah wa rafa بعضهم darajat وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ومنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله ولكن الله يفعل ما يريد الله مدوكاكي sarki tilkar rusul tilkar rusul wancanan su ne manzanni kaga tilka isharatul lil ba'id abin da yake nesa wato ki wa'ancan ma'ana wanda muka baka kissan su wato kenan na baya din nan an yanzu an ambaci annabi dauda a baya an ambaci ibrahima a baya can an ambaci su isma'ila su isaka su yakubu iyaka dai annabawan da aka manzani da aka ambata a cikin wannan sura da muke karanta suratul bakara to su wa'annan manzannin nan tilkar rusul wa'ancan naka su ne manzanni ko su ne manzanni da Allah madaukakin sarki ya aiko ko kuma za ta iya dauka wato kenan dukkan manzannin da Allah maɗaukakin sarki ya abin nan to amma dai eh, wa'inda aka ambaci sunansu a baya kuma aka ce wa'ancan din nan wato abin ya fi siyaƙin kalam din ya fi kama da wato kenan su wallahu ta'ala alam to ko ala ayi halin kuma ne dukkan manzannin Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ce wa'annan manzanni ne amma kasantuwarsu manzanni matsayinsu wato kenan daban-daban ne don haka ya ce faddalla ba ala ba'dhin mun fifita wa'yansunsu a kan yau kowa da nasa matsayin da allah maɗaukakin sarki ya bashi wannan shi ne wane wannan shi ne wane ga matsayinsa menene fifiko fifiko shi ne ka samu wata maziya wadda take ta bambanta ka da sauran mutane ta bambanta ka yanzu misali a ce muna son za mu yi kaza ce misali a ce muna son mu ta da eh, ɗan takarar ciyama na local government amma a ce to duk sai mai digiri ta za ka tara ba su digiri gaba ɗaya kaga wannan yana da digiri wannan da digiri wannan da digiri to amma a cikin masu digirin wani yana da wasu certificate kamar misali a computer ko a eh, education ko a wani abu wanda wasu ba su da shi to kaga yana da wani fifiko akan wa'annan to su manzanni su ma Allah madaukakin sarki ya ba su wani fifiko na musamman akan wato kenan sauran mutane ta haka yace minhum man kallama Allah cikin su akwai wanda Allah madaukakin sarki yayi magana da shi wanda Allah madaukakin sarki yi magana da shi ta hanyar wahayi ko wa ma da bashirin an Allah illa wahayi baya iya yiwa Allah ya yi magana da mutum face sai ta hanyar wahayi aw me amin wara'i hijabi ko kuma ta baya shamaki ya zama yana jin maganar amma ko baya ganin mai magana aw me aw ko kuma aiko masa da manzo a ce ka je ka ce masa kamar yadda ake aikowa jibrilu annabi sallallahu alaihi wasallam ka je ka ce masa kaza ka je ka ce masa ka je ka je daidai yake da Allah madaukaki sarki yayi masa magana yayi magana da shi ko yawa to saboda haka wannan sune hanyoyi guda uku da Allah yake magana da mutum wa ma kal barshin an yukallimahu Allah illa wahayan aw min wara'i hijabin aw yursala rasulan to da haka yace minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah madaukakin sarki yayi magana da shi wa rafa da darajatin Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka darajar wa'ansunsu a kan wa'ansu kowannensu yana da daraja mun gane kamar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowannensu yana da daraja kowannensu yana da matsayi irin nasa dukkansu masu matsayi ne dukkansu masu albarka ne amma duk da haka a cikin sahabban sai ga wani yana fin wani wani yana fin wani ko ran da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniyar nan sayyidina Abubakar yana can wata anguwa na kiranta Aliya yana can wata anguwa ya je gurin wata matansa ana kiranta aliya sai ya tafi sai allah ya karbi kayansa jama'a duk sun taru a cikin masallaci sadaka babu wani kowa yana ta kuka kowa yana faɗa abin da ke babu wani mai iya control din mutane face na umar shi kuma umar fahimtansa shine ba zai yi a ce annabi ya mutu ba a wannan lokacin da haka sai zo yana ta faɗa mutane ya tsare ta kwabe ce wallahi duk wanda ya ce muhammadu ya mutu wasu sabai sun yadda ya mutu ce duk wanda yace annabi Muhammad ya mutu wallahi zan yi zan sare shi da takwabi Musa alaihi salatu wasallam ya ji ya gana da Allah kwana 40 kuma ya dawo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a ce ya mana mana ya mutu zai je gana da ubangijin sa ne ya dare mutane guri ana da hayaniya an cika an dankara a masallaci wanda yace sai ina abakar to kaji fa abin da yake faruwa maza maza ya tafi ina shigowa masallaci kawai sai ya hauka minbari sai duk gaba ɗaya mutane suka zama attention kowa tun ma bai yi magana ba umar ne kawai yake surutu ya hey umar ka shiru oskot umar sai ya shiru dole take saboda sai adresin mutane man kana ya abudu ayyuhan nas man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata akwai sauran magana wa man kana ya abudu allah fa inna allah hayyul la yamut eh akwai sauran magana duk wanda suka dauki ra'ayi sayyidina umar ma lokacin sai suka ajiye shi ma umar din sai ya ajiye yace sai karanta masa aya wa ma muhammadu illa rasulun kada kala min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala akabikum to da ka da karanta wannan ayar sai na umar ce wallahi sai ji kamar yau aka saukar da ayar ya manta da ita gaba ɗaya tsabar dimo cewa to kaga a cikin sabai aka samu wani fifiko a wani akan wani ko ba ka ba to aka masu ma Allah madaukakin sarki ya fifita rafa a da darajatin kamar misali akwai ulul azmi min rusul wa minka ومن wa Musa wa isa bin maryam kaga wa'annan ana kira su ulul azmi minar rusul a cikin manzannin ma sune ulul azmi sune manya manya wanda suka fi abin nan yawwa wata yana isa min maryama sannan mun ba isa dan maryama hujjoji bayyanannu Allah maɗaukakin sarki ya ba shi hujjoji mai bayyananu daga cikinsu akwai warkar da makaho ko gurgu ko kuturu ko wani mai wani rashin lafiya wanda rashin lafiya ya zama na bala'i daga cikin sa akwai rayar da macece daga cikin sa akwai ayoyi kala kala wanda Allah madaukakin sarki ya bashi wa yadna bi ruhil qudus sannan muka karfafe shi da ruhin ruhil qudus ruhil qudus anan suka ce mala'ika jibril kenan mala'ika jibril yana zuwa ya guiding din sa kan abubuwa ko kuma ya kawo masa wahayi wallahu ta'ala a'lam ko kuma ruhin da Allah madaukakin sarki ya bashi karfafawa a cikin zuciyarsa don shi kansa Isa ana ce masa eh, ruhin Allah madaukakin sarki Isa lahi ko yawa eh, Allah madaukakin sarki ce mi eh, wa ruhun minhu ko Allah ya jefa kalimatu alqaha ila maryama wa ruhun minhu shi kansa Isa dan maryama kalimar Allah ce da ya jefa nana maryama kuma ruhi ne daga gare shi saboda ka shi ruhin Allah maɗaukakin sarki ne amma kar mu fahimci ruhin Allah kamar yadda kirista suke fahimtar ruhin Allah domin yadda kirista suke fahimtar ruhin Allah shine a jikin ruhin Allah aka ciro wani abu aka zo aka yi Isa alaihi salatu wasalam da aka shi wani bangare ne na Allah mun gane yawa idan har haka ne matsalar shi ne yanzu ga misali Allah madaukakin sarki an ciri wani ruhi a jikinsa kenan yanzu shi bai zama cikakke ba saboda wani bangare ya fita ko ba ka ba yanzu kamar rigar nan ta wasu ka ka jazi sililin zare daya ba ta zama kammalalliyar riga ba don an cire zare guda daya sadaka kuma wannan ta waya ne ga Allah maɗaukakin sarki Allah kuma kammalalle ne babu na ƙasa ta tare da shi don haka abinda ake nufi da ruhi daga gare shi shine wato kenan ruhi ne wanda Allah ya halitta ya aiko aka sawa Isa dan Maryamu zaka iya cewa wannan wasiƙa ce daga gare ni ko masu rubuta wasiƙa da zai tsarin yadda ake wasiƙa sai takarda daga wani zuwa ga wani saboda in an ɗauka an kai maka za ce wannan wasiƙa ne daga wa hadhihi risalatun min Fulani kenan a jikina aka cire ta a'a ma'ana ni ne na aikata to haka ne annabi Musa Isa alayhi salatu wasallam ruhi ne da Allah madaukakin sarki wanda Allah ya halice shi ya aiko aka sanya ma wato kenan Isa dan Maryamu walau sha Allah wanda Allah maɗaukacin sarki ya ga dama maktatal na min ba'adihim wa'anda suka zo kafin su ma da ba su yaki ba da ba su kashe junansu ba min ba da ma ja'atuhum bayyana bayan hujja wanda take bayyananu ta zo musu inda Allah maɗaukacin sarki ya gana ba sai mutane kawai sakakaka kawai su zo su yi da bauta su tafa su ba mai saba Allah ba mai abin nan amma ba haka Allah ya so ba Allah maɗaukakin sarki ya so ya kawo mutane duniyan nan ya nuna musu hanyar gaskiya a bar kowa ya zaɓa. a baza akan faifayi duk wanda zai zaɓi bin Allah ya bi duk wanda zai zaɓi saba wa Allah ya ci gaba da saba wa Allah wanda kuke sarki in ma shakiran wa in ma kafurar ko yawwa saboda me a baya Allah wanda kuke sarki ya halici gidan wuta ya halici gidan aljanna yace nan zai saka wa masu da'a nan zai saka wa masu sabawa ta haka shi sa aka baza a faifai aka bar kowa mun gane wannan Yau to inda Allah ya gada duk sai mutane masu da'a ko yi su duk masu sabo amma ba haka sai zuba kawai yace gashi amma ga gaskiya din ina hada ina sabila imma shakiran wa imma kafura walakin iktalafu amma kuma sai ga mutane su riga sun saba ga gaskiyar ta zo musu ga wa'azi ya zo musu ga manzanni sun zo musu ga komai amma duk da haka mutane sai su saba me yasa san zuciya san zuciya kana nasu ummatan wahidan ko wahidatan ne kana nasu ummatan wahidatan fa ba sallahu nabina mubashirin wa munzirina daga ba ai ma'anarsa ta kadirinsa shine kanan nasu ummatan wahidatan fahtalafu da mutane al'umma kwaya ɗaya ne amma sai suka saba to shi yasa Allah ba dauki sarki sai ya aiko annabawa su zo su yi bushara su kuma yi wa tukinin gargadi cewa mutane su bar abin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai bar duniyar nan sai ya ce me ya ce musu alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin yace a sahabbai fa innahu manya ya'ish minkum fasara ita ikhtilafan kaseera duk wanda ya yi nisan kwana a cikin ku zai ga sabani mai yawa ga abin da zo da shi amma mutane za su ajiye shi sauki wani abu daban saboda haka ku da yake muna tare da ku na hore ku da bin sunnata da sunna halifai shiryayyu su ne wato Abubakar Umar Usman da Ali saboda ka ku ce ma ba ma kawai na ce ku bi su ba a'a abdu na waje nawajiz ku riƙe ta da temi gam yadda ba za ta kwace ba ba haka ba a'a haka ku kama ku riƙe gam abinda ni nake a kansa yau da ni da sahabbai na ku riƙe shi gam domin duk wanda ya nisan kwana a cikin ku zai ga sabani mai yawa da haka lokacin da kadariya ta fara fita abdullahi dan umar da ya ji labarinsu ya ce dama annabi sallallahu alaihi ya riga ya gaya mana a dalilin sababul wurud na hadisi na biyu na cikin annawawi da wannan hadisin saboda ya fitar da wannan magana akan kaddara din nan to saboda haka Allah barakuki zai ce walakin talabu sai dai mutane sun saba saboda wanda baya son sabawa sai ya zo ya bi ainihin wato kenan tushe fa minhum man amana wa minhum man kafar cikin mutane zaka samu akwai wanda ya imani da Allah madaukakin sarki bi hanyar gaskiya cikin sa ko wanda ya butulce walau sha Allah wa tatalu inda Allah madaukakin sarki ya ga dama da basu yaki junan su ba walakin Allah yaf'alu ma yuridu sai dai Allah madaukakin sarki yana aiwatar da abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama don shi fa'alan lima yuridu ne mai aikata abin da ya ga dama ne babu wanda ya isa wato kenan ya tilasta shi don mu shaimu lokaci yi to alhamdulillah za mu dakata na sai dai kafin mu dakata da Allah dan sanarwa da kuma roko musamman dangane da wato harkar gudanar da karatun mun nan muna son mu roki mutane alfarma akwai yan agaji da muka sa su rika mana ayyukan nan saboda aikin nan ya zama ya tafi aikin na kuma suna yin sa ne dan mu dan amfanin mu idan muka walakanta su mun walakanta addinin ne mun walakanta duk wannan aiki ko mu yi taimaka wannan karatu da sauran karatuka da ibadu da ake a cikin wannan masallaci ya ci nasara ba in muka mutunta su kuma mun mutunta wayannan kuma da kwamitin masallaci da kwamitin karatu su suka taru suka kira wayannan bayan Allah suka kashe musu ayyukan suka ce su rika yi mana aiki sadaka duk lokacin da za su shigo idan ka suna cewa ayi kaza ayi kaza ayi kaza dan amfanin mu ne da kuma gyara musamman a cikin irin wannan lokacin saboda muna roƙon mutane dan Allah dan Annabi sai yi hakuri da yan agajin nan a ba su mutuncin su a kuma wato kenan ba su haɗin kai dan wannan al'amarin ya ci gaba da nasara zan ba da misalai kaɗan wanda za su nuna mana muhimmancin waɗannan mutanen na waƙa'ik da suka faru ni dina na yake magana nan na je masallacin juma'a zan yi sallah a azare sai ya zama da ba mu je da wuri ba har an ta da ikama yan agaji suka tare suka ce wallahi ba zan shiga masallacin nan ba ce me suka ce dokar su kire in an riga an ta da ikama iyaka na ciki sun shiga ba za su bar kowa ya shiga duwanda mai zo ba sai da sallah a waje wallahi haka muka yi haƙuri na bar wannan masallaci dole na garzaya na tafi wani masallaci na je sallah sallar juma'a kaga ya kamata ce ji haushin su amma kuma mutuncin mutanen da suke cikin masallacin nan suke kokarin karewa musamman a wannan lokaci namu na insecurity misali na biyu kowa ya san an da ta fita ta faru a kano wanda mutane suka zo har cikin masallaci da ban wani su ya lashe takobi sai ya shiga cikin masallaci ya je gaba har kan mimbari sami limamin da yake limanci na wanda a a lokacin sarkin kano ne yana tsallaka sahu dan agaji yana bin sa sai da je dadda dan agajin na rungu shi da shi da dan agajin bab ya tashi tare da su saboda me yake dan eh, agajin ya bada rayuwarsa dan wannan dan mutanen ne ko ba haka bane misali na uku da zan bayar wata waƙiyar wadda ita ma zahiratan ta faru a biyu a cikin masallacin akwai kaini na ɗan gidanmu ya yi sallah a cikin wannan masallacin yana cikin masallacin wani ya zo da amplifier irin wannan babba an cire kayan cikinta an jera ba mabomai an fito da bakin waya guda biyu jonawa ne kawai ya zo yana kokarin jonawa jama'a kuma suna sallah cikin masallaci dan agajin bayya sallah ya gaishi ta wadda sun tsaya suna lura da mutane kai me kake kai me kake ya ga yana ta kokarin jonawa Allah bai jona abun ba ya tafi a guje banke mutumin ya ce jama'a bom sallar da bata yi ba kenan aka zo aka kama mutumin na aka duka da kashe bayani cewa bama bamai ne a ciki ko miyagun bayan bamai kuma yace ba shi shi kadai bane akwai wani ma saboda haka wayannan mutane aikin da suke nan fa ba karamin sacrifice bane ya kamata mu mutunta su dan Allah dan annabi a daina fada da su in sun ce za su caje mutum a yi hakuri su caje kowa ya zo a caje shi ba matsala amma sukan samu matsaloli wani ya zo ya ce shi ba zai abin nan ba wani ya zo ya ce kaza wani da cin mutunci wani da zagi wani da meme da sauransu bai dace irin wannan ba wannan gari namu mu ne idan muka walakanta mutum da cikin yan garin kanmu muka walakanta in muka mutunta mutum da cikin wannan garin kanmu ne na mutanen da suka ba da rayuwarsu don su taimaka mana akan harkar addinin mu ranar juma'a za su zo su tare hanya suna cajewa wani ya ce ba za a caje shi ba ai har yanzu ba mu sami security din da zai zama hankalinmu ya gama kwanciya ba so da ka koran jima'a ko kuma wurin karatun yamma ko karatun dare dan Allah dan annabi muna roƙon mutane su yi hakuri da wannan ina fata mun fahimta yawa ai hakuri a ba su haɗin kai wannan aiki da suke suna yin aikin nan ne dan wallahi tunda aka fara karatun nan wallahi ba mutumin da muka dauki naira goma muka ba shi a cikin su na rantsi har da Allah ni dai a sani na wallahi ba naira goma da muka dauka muka ba su duk da cewa su ma da irin nasu lafsisin amma duna yi ne da niyyar gyara idan an ga kuskure sai a zo a yi mana nasiha sai mu kuma kira su sai mu ce musu ku gyara guri kaza ina fata mun fahimta wannan kenan saboda ka zamu yi addu'a insha Allah ta'ala bayan mun yi addu'a kuma mata da Allah su dan jira minti uku su ma akwai special eh, eh, nasiha da za a musu su ma dangane da al'amarin harkar su da yan agajin su akwai tambayi to za karanta wani tambaya mata su dakata da Allah idan tashi sauran jama'a su tafi a dama kuma wannan ya zo da daidai da irin abin abubuwan da suke mutu a kan aikin da gaskiya aikin agaji ba kowa yi nake sai wanda Allah ya zabe shi na jin Allah subhanahu wataala ya bada labarin agaji a cikin alƙur'ani kuma wannan Allah subhanahu na cewa rabbana inni nadartu lak ma fi anni muharrara ko fa taqabbal kaga ita kanta tana goma idan ta aiki ta abi dan adam sai Allah bai ba ta sai ta aiki saboda haka masu ko rubuta wani abu kan magana akan yan adam in za ka yi kai wannan shi wanda kaga ma yayi shi Allah ya san sai wallahi to wannan take cewa malam ya halatta ne mace mai jinin al'ada ta zo ta masallacin jin sauraron karatu ne ko kuwa to a zamanta a gefe ya fi akan cigowar cikin masallaci inda kyanta ce a samu gefe inda za su zauna da ka an fi son masu tsarki su shiga cikin masallaci wannan shi ne fi zama wata kenan listen wallahu a'lam ta yake cewa ne ne hukuncin buga kwallon kafa ne kan kuma ne kallon ta ya halaccin ko kuma rashin halaccin to wannan malamai suna taba ganganu a kai ni abin da na fi fahimta a kai gaskiya barin ta ya fi alheri saboda rashin eh, matsalar ta tafi alkhairin ta in ma da alkhairin da ake gani a cikin kawalan wahidan shagaltar da take fi illa iyaka abu ne wanda yake amerika ta riga ta shayyada shi su suna da manufansu na shagaltar da mutane yanzu haka nan da muke zannan nan zaka samu gashi da a masallaci muke karatun alkur'ani muke yi zaka je ka samu wa'ansu yaran suna zanne ba ma bol din suke ba za su kama irin wannan abin game din nan kakat kakat kakat na bol din nan don haka ya shagaltar da su ba za su zo su ji karatun alkur'ani ma ba za su je su yi abin nan ba ba za su yi filfili ba ba su yi suna na tsina hayaniya haka kuma daren zai tafi duk albarkar ramadan din haka za su kare a cikinsa. saboda ni a tunanina samun wani hanya na motsa jiki ya fi alkhairi akan wato kenan fa'idan da ake samu a jikin bal wallahu alam in take cewa mana da fatan an sha ruwa lafiya malam tambaya na akan azumi sita shawar. Mm. to an ce idan ana bin ka azumi mm. saboda ka sha azumi sakamakon al'ada mm. aka ce ba za ka iya sita shawar ba sai ka biya wannan azumin da ake ganka. to me ne sai a biya mana tukuna sai a yi ta shawwal din sai ki biya da daren ramadan din ya fita sai ki biya sai sai ki shi shawwal din amma idan kika yi ta shawwal din daga baya kika biya ya yi daidai amma kin yi abin da ake kira kilafal aula sabanin abin da ya fi dacewa wannan ya fi dacewa amma kika yi akasi saboda mai yawa ko kina ga lokacin ba zai gamsar da ke ba shi kuma wannan yana da lokaci mai fadi ramawar shi kuma sita shawwal ya tsaya a cikin shawwal din sai kika yi sita shawwal din daga ba sai kika rama wannan yayi daidai Allahu alam mala a karatu ka ce za a je daluta zai rushe masallacin dakin eh, kudus eh. to da dakin kudus da na kaba wa ne da ya yi aka fara yi wane ne aka fara yi a masallacin makka ne aka fara yi ɗakin kaba inna awwala baitin wadda alinnasi lallabi bi bakkata farkon gini da aka fara yi a mutane gaba ɗaya ma ɗaki ma da aka fara yi a ban ƙasar nan duk duniyar nan ma ɗaki na farko da aka yi shine wannan da yake cikin makka fihi ayatun tun makamu ibrahim yawwa sau da shi shine na farko da aka shefi falala sannan daga baya sai wannan kafin zuwa maza Allah sallallahu alaihi duka suna nan su biyu kowanne yana nan amma Adam alaihi salatu wasalam ya zo ya samu mala'iku suna bautawa Allah a ɗakin Ka'aba suna dawafi ai an yi duniyar tukunkan nan aka kawo Adam ko to mala'iku sun gina ɗakin Ka'aba masallaci suna dawafi suna bauta Allah suna aikin hajji a gurin kafin Adam ya zo shi yauwa shi kuma baitul miqdis shi kuma daga baya aka gina shi amma dukkan su an gina su kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duniyar nan shi ne kace annabi dawuda ne gina shi a a kafin annabi dawuda ba annabi dawuda da sulaiman bayan an rusa ne suka zo suka sake mai da shi shi baitul miqdis eh, shi baitul miqdis din da wannan eh, jaluta nan da muke magana shi ya zo ya rushe shi sannan sulaiman da dawuda suka sake ginawa musamman ma annabi sulaiman sannan bayan sama bukti nasar ya sake zuwa ya rushe su salahuddin al'ayyubi suka sake gyara shi sannan shi yanzu kuma yahuda suna kokarin su sake rusa shi rusan kuma wane ne allah maɗaukakin sarki zai ba shi ah, darajar ta ke sake gyara shi wannan yake cewa assalamu alaikum na da fatan ka ruwa lafiya ina so ka yi min bayani ne akan tawassali da kuma yadda ake yin tawassali to babbar magana littafi guda ne <laughs> akwai wani littafi wanda malama Muhammad Nasiru Dini Albani rubuta a tawassul islami fasara ce wadda take mai fadi gaske amma a gurguje abin da ake nufi da tawassuli shine ka tsanantu ka nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar tsani tsani shine wani aiki na alkhairi wanda za ka yi za ka nemi wato kenan tsanantuwa kamar da Allah wadda kisa ke halin zina wata kullum wata gu ilaihil wasila to shine ya zama a sakamakon abin nan akwai tawassulat kala-kala ma wanda ke na musulunci wanda aka fi ya zama hadisi ingantattu sun kayyade su shine mutum ya tawassuli da aikinsa na alkhairi ko kuma ya tawassuli da addu'an wato kenan salihi bawa ko kuma wane ne ɗaya ne ma guda uku ne da namanta ɗaya shine duk aikin da ka san kai na alkhairi ko sallah ne ko sadaka ne ko kyauta ne ko ceton wani mutum ne ko wani alkhairi kai Allah mu kuke zanna roƙon ka ka bani abu kaza a dalilin aikin da nayi kaza din nan wannan suka ce yayi ko kuma wani wanda kake ga yafi ka salaha a cikin mutane sai ka ce wani yi min addu'a ta yi min da addu'a ina roƙon Allah ya bani kaza kai kai ta wasuli da wannan mutumi din ko na manta na uku in Allah sa na tuno tunan muna karatu za a yi bayanansa. to shin ya halatta ne a karanta alkur'ani ce mu ga malamanmu ko kuma a gurin gaisuwa a ce bakin ko kuma kafa bakwai shin wannan malam ya ne ne kan me ake tambayar akan nan kamar yadda ake cewa a tawassuli kenan eh. ko kuma a menene daban karatun ko kuma a matsayin addu'a malam shin ya halatta a karanta alqur'ani ma wani misali kamar eh. yadda ake ce qul huwallahu ga malaman eh. to wannan mahalli na na kilafa tsakanin malamai da fahimta shine wasu suna ganin ya halatta za a yi haka wasu kuma suna ganin cewa abin da ya fi dacewa shine wato kenan kowa ya yi wa kansa saboda wannan ayar da take cewa Allah salil insani wa laysa illa ma sa'a yawa kowa aikin sa da ya aikata shi ne wato kenan zai yi abin da illa iyaka an yi takasusun sadaka ko kuma menene muka ce da eh, aiki na gari wanda danka ko wani abin da zai yi to bai yi ta hakikin wannan matsala sosai ba yawa amma ala halin idan mutum ya karanta ma kansa wannan abin wanda ke zahiri to a karanta ma wani ladan zai je gare shi ko ba zai je gare shi ba in dai ba iyaye ba in iyaye ne kankan babu wani abin a kansa ladan zai je gare shi ko ladan ba zai je gare shi ba gaskiya akwai akwai wato kinan eh, sabanin fahimta tsakanin malamai wasu na ganin zai je shi wasu na ganin ba zai je shi ba Allahu a'lam na ce a karanta a bashi ladan ne ko eh, a karanta a bashi ladan kamar abin zuwa a ce a karanta kulhuwar da ne ai kaza ai kaza eh shi ne ai shi din ne yadda dai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi addu'a ake yi idan ka ce misali a karanta wa mutum kulhu wallahu uku haka karanta kulhu wallahu uku na baka rika masa komai ba karatun alkur'ani ka yi yanzu sai dai a yi maganar ladan zai je gurinsa ko ladan ba zai je gurinsa ba to aikin alkhairi kuma kowa in yayi kowa ya kamo kifi gorarsa ne za ka yi aikin alkhairi a bai ma wani za ka iya sallah a ba ma wani za ka iya azumi a ba ma wani za ka iya karatun alkur'ani a ba ma wani muhalli ne wato kenan na abin nan yawwa amma idan kana son wani abu ya same shi shine sai ka yi addu'a idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je sai akan kabari ko a gurin mutane idan mutum ya mutu abin da yake cewa ud'u li akikum was'alu lahu tazbita fa innahu al'ana yus'al ku yi ma dan uwanku addu'a ku roƙa masa Allah ya bashi tabbaci don za a zo a tambaye shi shine in ka karanta misali ishmawi a babin jana'iza din nan zaka ga inda ya ta kawo addu'o'i addu'o'i addu'o'i addu'o'i wanda zaka yi wa shi mamacin wannan shine abin da ya fi tabbata to amma wani lokaci zaka samu saboda karancin bincike za ka samu sai dai kawai a karanta masa kaza a karanta masa kaza a karanta masa amma wallahi a wajen isansa gaskiyar Allah a wajen isansa zuwa gurin mamaci din gaskiya akwai ayan tambaya Allahu ta'ala a'lam yawa amma an ka masa addu'a ko ta irin addu'a ne Allah madaukakin sarki zai abin wani akwai tabbaci a kansa Allah ba na takaita kawai da ko da Hausa ma dinga cewa Allah ji kansa Allah ramshi kenan na tiyafi ta karatun kan ko tunda wannan eh na ce mahalli ne na na yi tsakanin malamai ba yawa amma dai in ka yi addu'a wani shi tabbatacce shine kuma shi ya fi dacewa to tambayar ta karshe yake cewa cin ya halatta ne cin yankan da aka yi saboda wata sadaka kamar wani malami ya ce a yanka zakara a yi wani sadaka to wannan zakaran da aka yanka ne shi ya halatta a ci ne in dai an yanka da sunan Allah za a ci mana duk abin da aka yanka da sunan Allah za a ci agaji suka ce an tsinci dan makulli a sallar hmm? Hmm? da asuba a wajen uh, sallar mata saboda haka idan kin yasar kin san kin yasar da dan makullin ki hiji wurin an agaji ki karba wannan shi وخلاص وصلى ala نبي الكريم ala صل على محمد وعلى ال محمد كما ala على ala Ibrahim ال majid allahumma inna nas'aluka al-huda wa الهدى والتقى na faɗa na ce mata su tsaya ko wasai dai a maimaita ko ka afuwa muna da ka jin kai muna da roƙon gafara rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin